sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da Murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 3 ga watan Agusta na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigi ga kanun labarai. caccakar da ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ke sha ta ƙara tsanani jiya talata jami'an gwamnatin amurka jiya talatar sun maida martani da kakkausan harshe kan zargin shugaban Turkiyya na goyon bayan ta'addanci sannan masu ayyukan agaji a arewa maso yammacin siriya sun ce wani jirgin sama mai saukar ungulu ya barbada iskar guba mai yawa kama da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamna na roƙon sojoji da su ci gaba da zama cikin jiharsa za ku ji dalilinsa Gwamna Ibikule Amosun ya ce kada harin da sojojin ke kaiwa 'yan ta'adda ya zama na wucin gadi a kuma a can difa jamhuriyar Nijar an ƙara tsaurar matakan tsaro to me 'yan yankin ke cewa ne mun sani soja sun yi aiki an samu canji da yawa so muka yi a takaita daga wannan da muka kuma abin da Allah zai amma sai muka ji kasan an ɗauki dogar ta sake ta sake dawowa a ha kuma muna da rahoto akan sake tsugunar da 'yan boko haram da suka tuba suka ba da kai sai sabu imam aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Caccakar da ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ke sha ta ƙara tsanani jiya talata saboda sukar wani iyalin musulmin Amurka wanda ɗansu ya mutu yayin da yake yaƙi ma Amurka a Iraki a shekara ta 2004. Shugaba Barack Obama ya faɗa a fadar shugaban Amurka ta White House cewa Trump wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne da ya shiga siyasa a karan farko bai cancanci gadarsa ba a matsayin shugaban Amurka kuma in ji Obama take-takensa na ci gaba da jaddada hakan. Obama wanda ya bayyana goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a matsayin wadda za ta gaje shi bayan ya sauka daga mulki ya kalubalanci 'yan Republican da su dawo daga rikiyar Trump. ya ce korafin 'yan republican game da wato korafin trump game da kirkan da matarsa bayan sun bayyana goyon bayansu ga clinton a babban taron jam'iyyar democrat bai dace ba obama ya ce muddin 'yan republican ba su yi watsi da trump ba to korafinsu da game da shi shirme ne kawai da yake mai da martani trump ya zargi obama da gazawa shugabanci trump ya ce da obama da clinton wadda ta zama sakatariyar harkokin waje a gwamnatinsa na tsawon wa'adi guda sun rikita gabas ta tsakiya suka kuma sa masu tsatsauran ra'ayi na isis suka mamaye iraki da libya da syria jami'an gwamnatin amurka jiya talata sun mai da martani da kakkausar lafazi kan zargin da shugaban turkiya wanda ya sha da kyar a wani yunkurin jin mulkin makon jiya cewa kasashen yamma na goyon bayan ta'addanci kuma suna goyon bayan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin shugaba recep tayyip erdogan na da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma bacin ransa kamar yadda ya dace a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby erdogan ya jaddada ya jaddada a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin tun farko a jiya talatar cewa daga waje aka tsara juyin mulkin da wasu 'yan kasar suka yi yunkurin yi ya ci gaba da cewa sai ga waɗanda turkiya ke ɗaukar su a matsayin abokai na haɗa baki da masu juyin mulki da 'yan ta'adda mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen ya jaddada cewa duk da ci gaba da maganganu masu ɗaci da erdogan ke yi abin da ke da muhimmanci shine dangantaka turkiya na ci gaba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu ayyukan agaji a arewa maso yammacin siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita sun faɗi jiya talata cewa wani jirgin sama mai saukar ungulu ya baɗe birnin aleppo mai fama da tashin hankali da iskar guba mai yawa mutane akalla talatin ne akasari mata da yara suka galabaitu da iskar gubar wadda wasu ma'aikata suka ce da dare aka zubo daura da wurin da 'yan tawaye suka kaɗo jirgin sama mai saukar ungulu na rasha 'yan sa'o'i kafin nan ba a tantance tsananin raunin da iskar gubar ta haddasa nan take ba zuwa yammacin jiya talata an yi ta samun rahotanni masu karo da juna game da wanda ya kaddamar da harin iskar gubar mayakan 'yan tawaye da ke ƙoƙarin wargaza ƙofar ragon da aka yi ma birnin na aleppo da kuma sojojin gwamnati da suka yi zobe ma birnin sun yi ta zargin juna kan amfani da iskar gubar wadda ake kyautata zaton tana kunshe da sinadarin chlorine likitoci a garin sarakaf sun gaya ma manema labarai cewa gangunan iskar guba kimanin biyar sun dira kan wasu unguwanni da ke yankin jim kaɗan kafin tsakar dare ɗaya daga cikin likitocin ya gaya ma wani wakilin gidan talabijin na aljazira cewa ya yi imanin cewa iskar gubar na kunshe da kulorin saboda a baya ma an yi amfani da sinadari mai wannan sinadari mai lahanin gaske a wannan yankin shugaba obama da prime minister singapore lee hsien lung sun jaddada su ta kaddamar da yarjejeniyar yankin pacific da trans mai cike da takaddama jiya talata a fadar white house obama da lee sun tattauna akan yarjejeniyar ta kasashen yankin pacific ko kuma tpp a takaice wadda yarjejeniyar cinikayya ce ta kasashe goma sha biyu wadda ta kasa wato gaba daya mafitar ba ita ce ficewa daga yarjejeniyar cinikayyar da duniya baki ɗaya ba a'a a cewar shugaba obama jiya talata shi kwali cewa ya yi muna fata kuma na san cewa shi ma shugaba obama na wannan fata cewa majalisar tarayya za ta amince da tpp kwanan nan a cewar li lee kuma ya ce wannan yarjejeniyar za ta baiwa amurka damar ma'amala mai kyau da kasuwannin da ke kunshe da kashi 40 na tattalin arzikin duniya kasar china ta yi shelar tana da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen china ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin nata a tekun kudancin china Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To barin buɗe taskan rahotannin da batun roƙon da gwamnan jihar Ogun Santa Ibi Kulle musu yi na sojoji su ci gaba da zama a yankin a wasu yanki na jihar inda suka fatattaki 'yan ta'adda ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnan jihar Ogun Sanata ebikule Amosun ya yi kira ga hukumomin sojojin Najeriya da su ci gaba da kasancewa a yankunan kananan hukumomin nan da 'yan ta'adda suka tsananta kaiwa hari a yankunan kananan hukumomin da ke tsakanin jihohin Legas da Ogun wato Iwete Ijora Obafemi Owode. Gwamna Amosun ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya jagoranci kusoshin gwamnatinsa shugabannin jami'an tsaro suka ziyarci yankunan da 'yan ta'addar suka addaba. they should not just be not just the one off should be sustained because failing that they will regroup and come back. Gwamna Ibikulle Amosun ya ce kada harin da sojojin ke kai wa 'yan ta'addan ya zama na wucin gadi ya kamata ya ɗore domin 'yan ta'addar suna iya walƙatowa su dawo. Amosun ya yi Allah wadai da kashe-kashe da lalata dukiyoyi da 'yan ta'addar ke yi a waɗannan yankunan. Shi ko ɗaya daga cikin sarakunan yankin Chief Foloronsho Balogun ya ce su kam sun yi maraba lale da zuwan sojoji a yankin. Immediately we saw them we are very happy to them and we are ready to cooperate with them. Chief Folorosho Balogun ya ce da ganin zaratan sojojin sai suka barke da murna kana a shirye suke su haɗa kai da su. Chief Balogun ya bukaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bar sojoji da su ci gaba da zama a yankin idan ba a manta ba a sanadiyar hare-haren 'yan ta'addar a yankin sojojin Najeriya da sun ka kunshi na sama na ruwa da na ƙasa sun yi wa yankin ran mikiya inda sun halaka wasu 'yan ta'adda da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka Amurka daga Ibadan a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja To madalla daga Najeriya yanzu kuma bari mu leka makwabciyar ta wato jamhuriyar Nijar a yankin Difa inda aka ƙara tsaurar matakan tsaro ga tamar a da ƙarin bayani cikin wannan rahoton Mun so a ce ko da za a sa lokaci na yawo kuma tsaron da kai shi saboda yanzu al'umma ta yarda tana bada goyon baya kuma abin an samu canji da yawa mun sani soja sun yi aiki an samu canji da yawa so muka yi a takaita daga wannan da muga kuma abin da Allah zai yi amma sai muka ji kasan an ɗauki dokar ta sake ta sake dawowa a gaskiya kokin da aka dauka a baya mun ji dadin su amma wannan gaskiya ya dan razana mana zaman lafiya haka mun muna goyon ba su abin da gwamnati za ta yi bangaren kasuwannin da aka buɗe aka rufe da su ne kawai amma da yake akwai kasuwan tukur da kaula wannan duk ba wani magana ana cin kasuwa waje muna goyon ba Allah ubangiji ya taimaka musu Wasu mazauna garin Difa suke bayyana ra'ayinsu game da tsaurara dokar ta ɓaci da gwamnati ta yi yayin zaman majalisar ministoci. A nashi waje Hassan Hardo Kantoma na gundumar Difa cewa ya yi harkar tsaro ana ƙoƙari. to a zancen eh, tsaro sai in ce a rana ta yau a cikin jihar difa yanzu dai inda ake sai a ce mutanen difa to cikin kokowa da ake yi cikin yaƙi da ake yi suna kawo taimakonsu sosai yankin bosama dai kantoman ya ce jama'a sun fara komawa mazauninsu to yanzu mutanen boso dai mafiya ɗan garin boso dukan sun koma boso garin boso dai komi ya komo daidai su kuwa 'yan gudun hijira da ke kokawa da rashin aikin yi kamar irin su noma da sauran ko menene gwamnatin ke yi a game da wannan al'amari nasu a cikin jihar difa akwai wasu wurare kamar lakcad inda aka ce mutane su fito to akwai kuma wasu wurare bakin kwamadugu inda sojoji suke aiki yanzu aka ce mutane kansu amma sauran wurare ba inda aka ce ma mutum karkata yi kawai lissahi kake yi in ka ga babu wani eh, wata menas ka iya ka je ka kama aikin amma mutane yanzu abin da ake gani ya kamata eh, su yi haƙuri ga a ƙare wasu ayyuka da sojoji suke nan samu su koma wurare amma in ka ɗauki abin da ya shahi gonaki na ruwan damana ruwa sama yanzu ma mutane suna nan suna noma wasu ke har ma sun kusa kare noma tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar To daga Nijar bari mu sake komawa Najeriya a yankin arewa maso gabashin kasar inda ake kokarin tsugunar da tsoffin 'yan Boko Haram da suka miƙa wuya ga gwamnati. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. a ganawa da manema labarai a bayan da aka duba cibiyar da za a tsugunar da tsofin 'yan kungiyar boko haram din kwamanda mai kula da shirin brigadier bamidele shafa ya ce shirin mai lakabi da sunan safe corridor operation safe corridor is federal government initiative designed deradicalize. Wato hanya madaidaiciya da gwamnatin tarayya ta tsara domin sauyawa tsofin 'yan kungiyar Boko Haram ɗin tsatsauran ra'ayi da kuma shiryar da su zuwa ga mutanen kirki da za a shigar da su cikin al'umma. Tawagar ta kai ziyarar ban girma wa gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo. will collaborate with in any kind of initiation Inda ya jaddada musu samun goyon bayan gwamnatocin jihohin Arewa maso gabas domin cimma burin shirin da zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gwamnan ya sharoci jama'a da su sa ido sosai kan irin abubuwan da ba su amince da shi ba domin kai rahoto gun jami'an tsaro shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema malam sani sidi ya ce wannan abu ba sabo ba ne kuma an tanadi abinci wanda za a rinka ciyar da tsofin 'yan kungiyar boko haram din da suka tuba wannan ba sabon abu ba ne gaskiya a ko ina a duniya inda aka samu irin wannan tashin hankali akan yi irin wannan saboda a baiwa wasu dama wadda suke son daina wannan waɗanda suke yi su dawo a rungume su mun riga mun tanadi abinci na shekara guda ana sa ran za a tsugunar da tsofin 'yan kungiyar boko haram din kimanin guda 800 na tsawon lokacin da ba a fayyace ba a yanzu abdulhamu muhammad murya amurka daga gombe a nigeria. To Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kusan babu bambanci tsakanin jam'iyyar APC da PDP kan zaben ƙananan hukumomi a Najeriya ne? Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A cikin ƙorafe-ƙorafen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kan zaɓuɓɓuka a ƙasar bayan ya lashe zaɓe har da zaɓen ƙananan hukumomi. ya bayyana mamaki ko takaicin ganin yadda za a ce jam'iyyar da take mulki a jiha ita ce za ta lashe dukkan zaɓuɓɓuka da aka yi ƙananan hukumomi da suke wannan jiha. Sai mutum ya zaci cewa ganin jam'iyyar APC ce take mulki a tarayya yanzu da kuma galibin jihohi lamarin zai saba abin da ya zama ruwan dare zamanin mulkin PDP. Amma kash idan aka auna da zabukan ƙananan hukumomi da aka yi a jihohin Niger da Sakkoto da wasu sassan kudancin Najeriya da ma jihar Adamawa da aka yi a ƙarshen mako. Kusan babu bambanci tsakanin jam'iyyar PDP da kuma APC kan batun zaben ƙananan hukumomi. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana. Today history has been made and change has finally come. yau dai an yi abun tarihi ƙarshe dai canjin da ake nema ya samu hukumar zaɓe ta sanar da cewa ni muhammadu buhari zan zama shugaban ku na gaba shugaban najeriya muhammadu buhari ke nuna farin cikin yadda na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a wato kat rida ta yi sanadiyar nasararsa a zaɓe a lokacin da yake karɓar takardar shaidar lashe zaɓe daga tsohon shugaban hukumar zaɓen farfesa tahiru jega. because this is the first time that the have been allowed to count. Buhari ya ce a karo na farko ƙuri'un 'yan Najeriya sun yi aiki da kuma ya nuna fatar hakan zai ɗore a dukkan matakai ciki ko har da zaben ƙananan hukumomi. Ko dai an samu canji daga sama ba shakka zuwa yanzu ba alamun canjin a jihohi da ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi da zaka ji jam'iyyar gwamna ta lashe duk kujeru ba ta bar ko kujerar kansila ga 'yan adawa ba. Wannan ya sanya wa imma a yi zaben je kana yika ko jam'iyya ɗaya ta lashe duk kujerun ko gwamna ya tura 'yan amshin shatansa su zama masu riƙon kwarya. Kwanan nan a jihar Adamawa aka yi zaben ƙananan hukumomin inda wakilin wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya ce ba a yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba irin wannan rashin daidaitar lamuran zaben ƙananan hukumin ya sanya shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumin najeriya nolge comrade ibrahim khalil ci gaba da nuna takaici domin in gwamnoni suna girmama kundin tsarin mulkin najeriya sun kyara ƙananan hukumomi mutane suna zaɓar wakilansu kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tabbatar kamar yadda kundin tsarin mulki ya amince ina tabbatar maka wallahi kashi saba'in bisa ɗari na rigingimin da suke najeriya za ka ga babu su to amma sun shaƙe komai sun shaƙe kowa babu wanda ya isa in motsa sai abin da suka ci yan majalisar tarayya duka yaran su yan majalisar jihohi dama ba a maganar su kananan hukumomi sun mahana a yi zaben sun ɗebe su gaba ɗaya sun ɗauki institution din ma'ana hukumar gaba ɗayanta ta ƙaramin hukuma ba wai mutanen da suke shugaban fitawa sun saka ta aljihu. Hukumar zaɓe ta ƙasa da sauran ƙungiyoyin demokuraɗiyya kai har ma da wasu 'yan majalisar wakilai da dattawa na kiran aza alhakin zaɓen ƙananan hukumin kan hukumar zaɓe ta ƙasa don haka ne kawai a ganin su zai kawo adalci. Me yasa zargin da ake wa PDP na ba ba babakere a zaɓuka musamman na ƙananan hukumomi sai gashi yanzu apc ma ta fara nuna alamun babu bambanci tsakaninta da jam'iyyar ta pdp kan wannan lamari tambayar da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero da ke kano kenan za ka kalli ɗabi'ar rukunin al'umma uku ne da rukunin gwamnoni da rukunin 'yan hamayya da kuma rukunin talakawa masu kada ƙuri'a su gwamnonin najeriya na kowace jam'iyya kuma na kudu da na arewa suna da ɗabi'a wato ta karɓe jagorancin jam'iyya da kuma kashe wa jam'iyya kudin gwamnati don haka sai su zama na su suke naɗa 'yan takara a kowane zaɓe sannan suna da ɗabi'a ta jin kashi idan ɗan takararsu ya faɗi zaɓe a dalilin haka suna amfani da komai na gwamnati wajen ganin ɗan takarar su bai faɗi zaɓe ba yi amfani da kuɗin gwamnati da kayan ofis da kusancinsu da jami'an tsaro da kusancinsu da sanayya da jami'an zaɓe ta wannan kenan to su kuma rukunin 'yan hamayya hmm. suna da tasu ɗabi'a da farko na tozarta gwamnati da wato na tozarta gwamna da gwamnatinsa idan suka ci zaɓe don haka tun kan su ci zaɓen ma suna kaiwa makura wajen tsananta hamayya da nuna gwamnati ba ta iya komai ba duk alheri sai sun ɓata shi kuma sun nuna cewar su suka fi kowa iyawa don haka gwamna da gwamnatinsa iyakarsu wajen wato zaɓe idan alal misali idan a zaben da aka yi a minjibir a jihar kano mm. akwai take da 'yan hamayya suka fito da shi mu haɗa a minjibir wanda za ka iya fassara shi kamar yana nufin za mu nuna muku ita mu nuna muku ko gwamnati ce da ku mu da jama'a su kuma mutanen gwamnati ce suka fito da taken shege safasa za ka iya fassara shi da yana nufin za mu murkushe wanda duk ya tare mu su kuma rukunin talakawa suna da ɗabi'ar ɗayan biyu ko dai ɗabi'ar ƙuda shine eh, tabin wanda duk yake da wani abu a hannunsa ko kuma ɗabi'ar shakulatin ɓangaro wato su yi ko oho game da sakamakon zaben don haka in suka ja jiki suka nuna babu ruwansu da zaɓe shikenan eh gwamnati tunda ita ce take da kayan aiki da ma'aikata da jami'an tsaro da kuɗi sai su zauna su dangwala su ce sun ci zaɓe ba wani mataki da muka san an ɗauka na yadda za a gyara wannan al'amarin. Dr. Dukawa ta yaya za a yi a gyara hukumomin zaɓe na ƙarƙashin gwamnoni kuma ba abin da za a iya yi sai in an yi wa tsarin mulki gyara a ɗauke wannan nauyi wasu sun sha kiraye-kiraye a baya cewa sauƙin wannan abin duk da cewa ana kukan ita ma hukumar zaɓe ta tarayya amma inganta zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi tilas sai an ƙaurar da hakkin daga hannun jihohi a mai da shi tarayya. Wato akwai matakan da za a iya ɗauka ba sai an gyaran tsarin mulki ba. Kuma ni a fahimta ta in dai ba ita ma hukumar zaɓen ta ƙasa gyaran ta ne ya bayyana ƙarara aka fahimta ba. Babu dalilin da zai ta ana kuka da ita a a matakin tarayya kuma a sake ɗaukar na jiha a danka mata za a iya yin gyaran nan ta hanyar raba gwamnoni da jagorancin jam'iyyar siyasa ba wannan kalmar da suke faɗa na jagorar jam'iyya ba shi da muhalli wannan kalmar ba ta da muhalli ko a tsarin mulkin najeriya ko a tsarin mulkin jam'iyyun nasu saboda haka a raba su da wannan shugabancin amma a ana su kashe kudin gwamnati a kan jam'iyyar siyasa. Eh, Dr. Duka ban da numfashinka ba a nan Amurka inda aka kwaikwayi wannan tsarin gwamnoni da shugaban kasa a mataki na zama shugabannin jam'iyyu su ne shugabannin jam'iyyu amma bai sa suna katsa landan ko su gisi yadda suke so a harkar zaɓe. Amma ka duba fa ba wannan shugabancin akwai shugaban jam'iyya eh, a dama akwai shugaban jam'iyya wato A ta kalmar bature da ake cewa mutum ceremonial amma ba wai shi ne shugaban jam'iyya ba eh, eh. wato eh to amma ni abin da nake cewa eh in ma kana so ka ce ga wani jagoran jam'iyya to idan ka kai wannan board of trustees din wato kwamitin amintattu hmm. ka ba shi shugaban kwamitin amintattu hmm. ya wadatar amma wajibi a daina ɗiban kuɗin gwamnati yana yana yana baiwa jam'iyya wannan ce take sawa su saka jam'iyyun a aljihunsu ya zamana ba kowa kuma ba zai tafi neman wani abu wurin jam'iyya ba sai gurin gwamna ko gurin shugaban kasa. To ta yaya za a yi jam'iyyun su samu a kasashe irin na Najeriya inda gwamnati ce komai gwamnati ce kai ko ma kasuwancin kake yi in ba ka hada da gwamnati ba kasuwar ba ta tafi ba. Haka ne wato wato eh, ita apc ta zubar da dama wato mai ƙarfin gaske tun farkon kafata da suka tafi neman gwamnonin nan da zaton cewar sun ba gwamnoni ba za su iya cin zaɓe ba yadda apc ta taho da sun haƙura za su ci zaɓen nan ko ba gwamnonin nan amma suka zubar da wannan damar suka je suka nemo gwamnonin pdp kuma ko a lokacin mm, za ka tuna a wannan filin mun yi magana cewar in gwamnonin nan za su shigo a tabbatar an saka wata sharuɗa da ba za su shigo da cutukan pdp ba wanda kuma ɗaya daga cikin wannan cututtukan pdp kenan na wannan saka jam'iyya a cikin aljihun gwamna. Masu aro da aka Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin nasara da mule kaya da dr sa'id ahmed dukawa da kuma cuba hiro diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to ma an gaida sabu da tawagarsa ga wannan gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari ta ce tana ci gaba da biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin niger delta Allows allowance dinsu bayan wani tsaiko da aka samu na tsawon watanni hudu mai baiwa shugaban najeriya shawara kan 'yan bindigar yankin niger delta kuma shugaban shirin afuwar gwamnatin kasar brigadier Janar paul boro mai ritaya ya ce an samu wani tsaiko ne na biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin na niger delta sakamakon matsin tattalin arziki arzikin da kasar ta najeriya ke fuskanta a halin yanzu ranar talata biyu ga watan agusta ne gwamnatin najeriya ta ci gaba da biyan kudade na alawus alawus na naira dubu sittin da biyar kowane dan bindiga da ke cikin shirin afuwar gwamnatin najeriya bayan da ya ga biyan yan bindigar na niger delta makudan kudade shirin na afuwar gwamnatin najeriya ya tanadi horar da tsofaffin yan bindiga domin kawo ƙarshen kai hare-hare to ba ya ka rahoton kenan ba a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto kafin mu karkare ga shirinmu na gaba wato labarai amma wannan karan a takaice To a takaice cicikar da ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake sha ta ƙara tsanani jiya talata jami'an gwamnatin amurka jiya talatar sun mai da martani da kakkausan harshe kan zargin shugaban turkiya recep tayyip erdogan cewa suna goyon bayan ta'addanci masu ayyukan agaji a arewa maso yammacin siriya sun ce wani jirgin sama mai saukar ungulu ya barbada iskar guba mai yawa kasar China ta yi shelar tanada hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen China ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin nata a tekun kudancin China. jiya talata kotun kolin china ta ce masunta da ke shiga ruwayen china fiye da sau ɗaya a shekara za a ci su tara tare kuma da ɗaurin shekara guda a kurkuku kotun ta kuma tanaji hukunci kan kama sauran halittun ruwan a watan jiya wata kotun majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague ta zartas da hukunci cewa ƙasar china ba ta da iko kan ruwayen na tekun kudancin china ciki har da wani yanki mai kunshe da albarkatu mai tsawon mil 200 da ke tsibirin spratly ministan tsaron china chang wangun ya yi gargaɗi kan yiwuwar barazana ga tsaron china daga gabar teku inda ya yi gargaɗin cewa ya kamata china ta kintsa don yiwuwar shiga abin da ya kira yakin al'umma a teku don kare ƙasar ita ko japan da take nazarin yanayin tsaro a yankin jiya talata ta ce china fa ka iya kuskuren takalo wani al'amari mai mummunan sakamako saboda manufofinta masu cike da takala. To madalla da takaita tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Umar Ahmed Danbiri a Rijau na rasuwar dan uwansa Tanko Ibrahim Bomba wanda ya rasu shekaran jiya a garin Rijau cikin jihar Niger. Sai kuma gaisuwa ta musamman ga tsohon sanatan John C Ibrahim Musa da Muktari Zakari na bankin al'umma da Mu'azu Bawa tsohon kwamishinan ayyuka da sale bello na makarantar gwamnatin tarayya da ke janiki a lagos yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim almasi garba da ya taimaka man domin gabatar da shirin da cubahiro ne da solomon da suka bada umarni da injiniyan mu kamins ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin